اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين ka shigar da hannunka na dama a cikin wuyan rigarka zai fito fari ba tare da wani ciwo ba sai annabi Musa ya shigar da shi sai ya fito fari fat kamar kankara kuma ka haɗa hannuwanka zuwa jikinka don tsoronka ya tafi sai annabi Musa ya haɗa su sai tsoron ya tafi waɗannan abubuwa guda biyu da aka ambata sanda da hannu hujjoji ne guda biyu da aka aiko su daga Ubangijinka zuwa ga Fir'auna da manyan mutanensa lalle su sun kasance mutane ne masu fita daga biyayyar Allah da kafirci da sabo